Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barka mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. ta mu ta yau za ta mai da hankali kan batutuwan da suka shafi zamantakewar al'umma da dai sauransu wanda muke kokarin gayyato kwararru da za su ba ku amsa kan abubuwan da kuke fatan sani ku rike da kyau. Shirye-shiryen Sido Kalangu suna zo muku kai tsaye bisa kyakkyawan layin da ke kunshe da gidajen duka 34 da ke sassa sassa daban-daban na wannan ta tamu ta Nijar. To kungiyoyin ma'aikata da kuma mayan kungiyoyin kwadago a Nijar karfin su da raunin su da kuma muhimmancin su shine taken wannan shiri na Mahara sidio Kalangu na ranar yau. Wace ce uwar kungiyar kwadago waɗanne irin sharuɗa ne na kafa ko shiga ƙungiya yaya uwar kungiyar kwadago take aikin nata wani karfi ne ko kuma rauni ne na waɗannan kungiyoyin ma'aikata a wannan ta tamu ta Nijar kuma ina ka kwana ina ka tashi harshe kan batun wato gogayya tsakanin kungiyar kwadago domin tattauna wannan batu mun gayyato malam shebu dambaji sakataren kungiyar nan ta wato kungiyar malaman makaranta na sakandare ta kasa kuma wato kungiyar da ke cikin uwar kungiyar kwadago ta estn sannan kuma mun gayyato malam dan mamman muhammadu na kungiyar uwar kwadago ta cjsl niger ta da waɗannan mutane kunce waɗannan baki biyu za mu tattauna batun da ya shafi wato aikin kungiyoyin kwadago a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madala kundin tsarin mulki da kuma 'yancin aiki ya tanadi 'yancin zama a cikin wata kungiya da kuma baiwa ma'aikata damar kasancewa a cikin kungiyoyin kwadago wannan 'yanci ne da ke tafiya daidai da kundin aiki. Kungiyoyin kwadago suna da babban aiki wajen yin nazari da kare 'yancin ma'aikata da kare tattalin arziki masana'antu kasuwanci da noma da kuma kare bukatu da muradun wato ma'aikatan da ke tare da su a wannan wannan ƙasa ta mutanja ƙungiyoyi da dama waɗanda kuma yawancinsu suke tare da uwar ƙungiyoyin ƙwadago wanda a yau za mai da hankali kansu. Kamar yadda nan bayyana muku muna tare da wato Malam Shebu Dambaji da kuma ɗan Malam Muhammadu na ƙungiyar cgsl Nijar. Bari in fara da malaman namu barka dai da zuwa da farko. Eh, Malam Shebu Dambaji bari in fara da kai tambaya ta farko ita ce shin idan an ka ce ƙungiyar ƙwadago me ake nufi? Eh na gode maka. dai eh, kunge kwadago dalilin kawata shine kare kokin eh, ma'aikatan cikin tarihi eh, eh, kaji abin da yasa an kawa sandika ko kungiya kwadago mm. amma ba ta tsanan ba a gane ko tana kare hakkin ma'aikata kuma tana da hurumin ta ba da ra'ayinta duk abin da ya shahi rayuwar al'umma kamar misali ta fannin siyasa tattalin arziki in dai duk dai abin da shahi rayuwar al'umma kenan shi yasa a cikin tarihin eh, kungiyoyin malam makaranta eh, eh, kungiyoyin ma'aikata mhm. kamar ka gani kasashe da yawa su sun kai kokowa su an an ka samu incin kai saboda su suna suna da tsari sai da 'yan siyasa an kai kokowa da a samu inci abin da shahi Nijar ai kasan muhimmancin shi kama yaduwar demokarasiya ai kungiyoyin sandika su an muharin shi kungiyoyin sandika din 'yan makaranta da na ma'aikata su ne ne sun kai tsayan daka sun ka ce eh, ba su yarda da a ci gaba da iko ba cikin demokradiyya wato ikon danniya haka ne eh, ikon danniya ikon kama karya kenan dai a takaice na a ce maka e eh, kaji e hurumi biyu na masu muhimmanci kare ma'aikata kuma kare ma hakkin al'umma dan malam muhammadu miza ka ce kan abin da malam shebu ya bayyana a naku bangare mm, tabbat abin da doyankin mu malam dan baje hudi gaskiya haka ne shine maharin kirkira kungiyoyi na ma'aikata mm. kuma bayan wannan kungiyoyin ma'aikata in ka diba ko cikin ma'aikatoci suna da amfani sosai tunda ke sa zamantakewa ta yi kyawu tsakanin ma'aikata tsakanin su ma kuma har ya kai tsakanin su da mu yake cewa eh, mai gidansu mm. duka wannan abubuwa ne na kungiyoyin ma'aikata kungiyoyin ma'aikata suna da amfani sosai su ne suka yi abubuwa da yawa cikin ƙasa in ka diba yanda ya faɗi sun yi abubuwa da yawa cikin kasa kuma suna da na ake cewa ido suna sa ido duk cikin abin da ake zamantakewa ta kasa kuma suna sa bakin su suna magana abun da ya kamata a yi suna yi in hakkin dan aikin hakkin ma'aikata ne aka taka suna nan tsayin daka kullun don su kare hakkokin ma'aikata ai kullun kuna jin su a cikin rediyoyi a cikin tele kuna jin su suna magana kamar in wani guri an taba hakkin ma'aikaci nan da na sai ka ji kungiyoyi sun hoto kuma kowane fanni suna da inci su ma kungiyoyi kuma kowane fannin ka diba ko kungiyoyin su yau in ka diba kungiya babu inda babu kungiyoyin ma'aikata inda ma'aikaci yake ya zamanto ma'aikaci ne na biro ya zamanto ma'aikaci ne na zaki na hannu mhm. ya zamanto ma'aikaci ne na cikin kasuwa kai yan kasuwa yanzu duka ma'aikata inda ma'aikaci yake kowa kan shi yawa ya sun muhimmancin bude kungiyoyin ma'aikata yanzu ko ina akwai kungiyoyi na'am to eh, malam dambaji mai sauraro yana son ya gane da cewa shin ina bambancin kungiyar kwadago da uwar kungiyar kwadago to ƙungiyar kwadago eh, kamar eh, nan tana aiki da ma'aikata kashi-kashi mm-hmm. kamar misali eh, in kuna aiki wuri guda mm. sai ku buɗe sandika ɗinku kamar mu abin da shahi lakwal akwai ƙungiyoyin sandika na malam makaranta mm-hmm. akwai kamar masu aikin lantarki su ma suna da nasu ƙungiyoyi to duk waɗannan ƙungiyoyi sai su game wuri guda sai a samu eh, babban ƙungiya babban ƙungiya wadda aka ce ma eh, central syndical eh, kamar dai kenan ita ce uwa duka bukatun ma'aikata lahirinsu ta ya kamata amma kowace ƙungiya dangance da Eh, nata bukatu eh, tana da incin eh, ta je gaban hukuma ko ta je gaban wanda aiki don su ta zo ta gai bukatunta don a tattauna saboda dokoki sun tsara komi da komi kaji a takaice kamar misali da kungiya guda ce akwai sai wajen shekara ashirin na baya ko kungiya guda ce akwai ta ce USTN to abin da ya yadu sai ma'aikata sun ka ce ba za su ci gaba da zama cikin kungiya guda ba sandika sandika su Eh, da yawa sun kai ta suko sun kai nasu kungiya eh, wa kungiya Ito, eh, ka ɗauko batun wato kare muradu shin idan ita kungiya tana da muradunta na kanta su ne za ta a kansu domin kare su to amma kuma idan an ce na gama gari ne kenan sai an bi ta wajen uwar kungiya kenan eh kamar ka san eh, bukatu kashi-kashi ne kama mai bukatun malaman makaranta kungiyoyin malaman makaranta ne adda eh, nauyin su kai su gaban hukuma a samu sulhu idan ba a samu sulhu ba su ya kamata su ɗauki matakan da sun ka dace matakan doka ta ba su damar dan eh, komi haka yi kana shi dangance dokoki to abin da ya shahi kamar ma'aikata duka kamar misali in ka dauki ma'aikata ma'aikatan gwamnati abin da ya shahi albashinsu abin da ya shahi alawansu da aka ba su kuma har yanayin aiki da ya shahi kowa da kowa nan wa kungiya ita ce kamata ta ɗauki nauyin ta kai waɗannan zantuka gaban hukuma mm. eh, ta nemi sulhu idan ba ta samu sulhu ba ita adda hurumin ta kirai eh, ta magoya bayanta su yajin aiki ko su eh, jerin gwano ko su taron gangami ma'ana dai sai ta yi zahi ne za a ji wajen uwar kungiya ta shiga gaba kenan sai kama in bukatun sun shahi kowa da kowa mm. nan wa kungiya ita kamata ta ɗauki nauyin eh, kamar duka abin da za a yi da a samu a ciwo kan hukuma amma eh, in dai eh, fanni guda ɗaya na abin ya shawa su adda hurumin su adda nauyin su yi kokowa su amma wa kungiya mm. wajibi ne ta ba da goyon baya in abin ma ya kamari tana iya kiran duka ma'aikatan magoya bayanta su zo su ba da goyon baya wato duk kungiyoyin da suke tare da ita su zo su ba da goyon goyon baya don a samu a ciwo kan eh, wannan matsala mm. amma an hison ita kungiya ko kungiya idan ta kirai kamar wani yajin aiki ko za a zuwa neman sulhu zamanto bukatun ya shahi kowa da kowa. To shiga kungiya cikin wata uwar kungiya ya yake kasancewa wake zawarcin wani. Kamar <laughs> sandika sandika. Na'am. Su su ga aje su ga ciya suna bukatar kamar su je eh, uwar kungiya sai su aje duka takardunsu statut ɗinsu da reglement interior mm. idan kungiya ta amince shi kenan babu wani eh, wato idan ya zo daidai da muradun uwar kungiya kenan ko eh na'am sai eh, sai su ce sun amince su takarda su ce sun amince kenan duka wani taro taruka da za a yi ita kungiya sandika din tana da eh, incin ta je wurin wannan taron kuma idan za a zaɓi kamar shugabanni akwai sharuɗa saboda kungiyoyi ce aka yi kamar in kana son kai takara akwai sharuɗa ɗin da kamata ka cika to kungiyar ka eh, kamar ta biya tarbacenta kuma ana ganin duka dai eh, ayyukan da aka yi hmm. da suna eh, wa kungiya to ana ganin hmm. kaji wadda aka yi shi. to bare in dawo kan malam da malam Muhammadu shin haka ne a bangaren uwar kungiyar guta CJSL Niger? Haka ne me ka diba bambanci ka tambi kai tambaya me bambancin kungiya da uwar kungiya na wani na tsammani kungiya kaman an ce kungiya ya zama to kamar sandika kenan mutane ne waɗanda da suke aiki gungu guda mm. aiki wuri guda suke gina kungiya in suka gina kungiya sai a zo a taru a haɗu in aka taru aka haɗu shi ne ake ce ma ƙungiya kamar mm. ya zamanto hannu bi ke wanki shi ne uwar kungiya don uwar kungiya menene amfanin in ka diba don wani abu sai ya gagare ka kai da yake ya zamanto kai kana wuri guda gungu guda mm. amma aka zo wurin uwar kungiya aka zama aka tattauna sai abun ya zo da sauki wani sai ya bada dubara shiga da ya kamata kuma uwar kungiya ya zama to yanda ka ne uwa ce mm-hmm. uwa ce wani abu duk tana da wani lissahi da wani kallo da take duka cikin kungiyoyi ya mm. zama to ta san me ake yi a can wurin ta san me ake a nan wurin in akwai wasu matsaloli ita ya kamata ta shiga gaba in wa'ancan iyan suka gaza kungiyoyin sun gaza ita ke zuwa ta shiga gaba ta ce to ga da kamata a yi in ta ɗauki abu ko menene in dai ya zo uwar ya gagare kungiya in ya zo uwar kungiya insha Allah sai kaga ya samu sulhu a cikin gaugawa ba wata matsala tunda ko sama ya kai wurin in dai ya zama to kungiya ce ta zo ta zama an san dai abun ya kai ya kai. Mm. to an san a wannan ta tam ta Nijar akwai kungiyoyin kwadago barkatai waɗanda ake ganin wato yawan nasu shi yake sa akan rasa samun biyan bukatu na ma'aikata idan suna cikin matsaloli shin yawan su baka ganin matsala ce ko kuma alheri ne ga ku ma'aikata. to nan wurin zai zamanto akwai zancen duka biyu amma ni wuri na hmm. wurin mu in ka diba wurin mu sejesel mu alheri ne ya zamanto in ka diba sejesel da sauran wani es ten su wani sede ten in ka diba zai zamanto in ce maka a sunan su duka wa'annan zai zamanto in ce maka yawancin wannan su wurin su alheri ne menene alheri tun da ya kai har inda suka yi nazari tsakanin su aka zo aka kirga kuma bayan uwar kungiya kuma aka kina in ya zamanto a ce kaka kakka kungiya a ka kungiya da ya zama to ETN mm. kenan an ga alherin cikin shi yasa aka zo a taru aka zo a ce a yi hange guda ina mm. ya zamanta alheri ne akwai alheri a ciki kuma abu ne wanda doka ta ba kowa inci in doka ta ba mutane inci doka ita ba ta takura ma ɗiyanta eh to baka gani wannan yawa eh, shi gwamnati yana ba dama ya raba kanuwan ku raba kanu eh a'a saboda mi raba kanu dan duk wanda ya san inda kemis ciwo da wuya gwamnati ta zamanto ta yi amfani da kai dan ta raba kanun ku tunda kowa cikin matsala yake in kana cikin matsala ina cikin matsala dole ina tsammani za mu iya gamuwa mu taru mu haɗa arhin mu dan mu samu mu kwamto incin mu mu kwato incin waɗanda suka samu gaba don mu yi musu aiki kenan yawa ba zai zamanto wani abu inda mutane sun san abun da ya sa suka kawo kungiyar su sai dai in akwai wanda ya kawo kungiya kan bai san manuha ba to nan ne za a samu matsala amma in ka san manuhar ka san ga abun da ya sa muka kirkiro kungiyar mu dan mu coco incin ma'aikata kenan na zamani yawa ba zai kawo matsala ba na'am eh, shin ko da gaske ne waɗannan kungiyoyi tabbata suna kare hakukuwan su ma'aikata a wannan ƙasa ta mu idan ka dibi yanayin da eh, aiki yake a cikin wannan ƙasa ta mu to ada eh, ita dai kungiya ta ma'aikata dalilin kirkiro ta shine ta kare hakkin ma'aikata tana ko karewa a halin shine shine dai dalilin kirkiro <laughs> eh, ta san dalilin ne yanzu eh, gaske ne kai zancen da akwai kungiyoyi barkatai shina ya kawo cikas zuwa wannan aiki na kare eh, hakkin ma'aikata muradun ma'aikata amma yawan su bai hana a kare bukatun ma'aikata wannan ya ce idan shugabanni sun yi imani da abin da ya kawo su shine kare ma'aikata ba za a samu matsala ba amma saboda akwai amma dalilan siyasa suna isawa e, eh, a samu nakaso ta wannan fanni ana e, dalilan siyasa kamar e, in ka ɗauki ƙasashen kewayen ai suna da sandika da yawa kamar misali benin e, mali ko burkina to sun kai yawan ƙungiyoyin ƙwadagon a wannan ƙasa suna da yawa ni ce maka akwai amma ba ka wannan ƙasa ta akwai ƙasar kongo a ah, benin ƙungiyoyin sun kai na niger yawa amma idan an taɓi hakkin eh, ma'aikata duka wannan ƙungiyoyi suna zuwa su game kai su je gaban gwamnati su ce ba su yarda ba wannan dalili shine eh, saboda suna da shugabanni masu kishin sandika nagari nagari kamar in ka ɗauki ta eh, abin da shahi na mu kungiyoyinmu na malaman makaranta akwai lokacin da duka mun ga muri guda mun ka ce idan muna son mu kare hakkin malam makaranta dole mu gamu mu je gaban hukuma wato a zama tsintsiya dai madaurin ki daya eh, mu je gaban hukuma mu ce ga abin da muke bukata daidai gwargwado abin da ka yi ta bamu shi ai kaga lokacin da an gama kai eh an samu eh, biyan bukata ko dai biyan bukata bakin gwargwado dai aka samu biyan eh, bukata eh an dauki kama an dauki alkawali mai mhm. ba a cika ba saboda na maka zancen siyasa game kan da an kai ba bai samu ya dore ba sai waɗansu cikin kungiyoyin malam makaranta sun ka jayi an ka samu rabuwa rabuwar kai tsakanin malamai makaranta idan akwai rabuwar kai gaskiya ne eh, na kaso ne ta eh, shahin kare hakkin ma'aikata amma eh, yawan su ba abin da aka yiwa ya gane ko waɗansu suna cewa a akwai central da yawa akwai sindika da yawa ƙara a koma sindika guda wannan zance ne ba ta yiwuwa tunda mun tambayi demokrasiya ita demokarasi demokrasiya da shi ta gada duk wanda bai ji daɗi ba cikin kungiya shina da izin da magoya bayan shi ya zo ya buɗe kungiyar shi to ci gaba ne a naka ra'ayi ni ana ni a nawa ra'ayi ci gaba ne ci gaba ne saboda <laughs> eh, eh, mine ne eh, kama siyasa ce yanzu kai shi haka idan ana son a bar cece ku ce kenan ta fannin siyasa sai a ce a a komo ai parti biyu kamar ni ji ana zance Najeriya ai ka ji ma da an kai zancen sun ce wannan zancen banza na a bar shi a bar dan kasa ya je inda ke so amma su zamanto shugabanni duk wanda a shugaban al'umma shugaban sandika shi san da sani eh, zaben da an kai mishi ba dan shi je shi ba da goyon bayana ba bayan siyasa ko wace iri ce Mm. ko ta adawa ko ta gwamnati shi abinda a wajibi gare shi shi ne ya kare hakkin ma'aikata. Na'am. To da ka ɗauko batun hakkin ma'aikata, shin ya su kuma ma'aikata za su kare hakkin waɗannan ƙungiyoyi da suke cikin su domin su masu ta yadda harkokin su aikin su yadda ya kamata. Wani ƙungiyoyin ko Kamar ita ƙungiya ai tana buƙatar kuɗaɗen da take taya tare da su ko da mm. kuma kundayen da suke tayar da aikin ta kuma. shin mm. yaya ne su kuma waɗannan mambobi magoya bayanta za su yi nasu taimaka wajen ci gaban ita wannan waɗannan mm. ƙungiyoyi Eh, to me ake cewa kungiyoyi kowace kungiya an ka diba akwai abun nan dokoki wanda ake kirkirawa a ce to gashi dokokin wannan na tahiyar mu ne mm. akwai wa'ansu wanda me ake cewa suna da dokoki wanda ya zama to don tahiyar kungiya sai a ce kowane mutum da yake cikin kungiyar ko ma'aikata da suke gungu guda sai ya zama to an ce to za mu yi tarbace mm. shi ne ake cewa cotization syndical akwai wa'anda za a kayyade a ce a wata wata cikin kuɗin ku na ma'aikata za a yanke muku kaza wannan kaza an aka yanke shi saboda ta kungiyar ce. Mm. Wato mayan ma'aikata ko dukkan su eh, kowane ma'aikaci duk wanda ya san dai yau yana cikin kungiya ya san amfanin kungiya menene kungiya dan yau in matsala ka samu ka zo ka ce kungiya gashi matsala na samu wuri kaza ku zo ku taimaka mini in ka ce a zo a taimaka maka kai ma ka san abubuwa ne wanda za su tambaye wataran aje na aje inspection mm. gobe aje minister gobe aje kaza an san wannan abubuwan abubuwa ne sai da kuɗi ake su mhm. shi yake sa duk yawancin ƙungiyoyi suke azar doka su cito don mu samu kuɗi da zamu yi ta hiroyin kungiyoyinmu mhm. ya zamanto za mu rika yanke kaɗan cikin albashin wannan naku in ya zamanto dala ne kowa zai ibada sai a ce to na bada yarda ni ma'aikaci a yanke min dala kaza a ba ƙungiyata don ta zamanto tafiyar ta ta yi kyawu mhm. sai duk wata ya zamanto kan ake biya sai a yanke wannan kuɗin a ba kungiya mm. ba zai zama matsala ba tun da kowa san amfanin kungiya cikin ma'aikatoci to bayan wannan tarbace na ma'aikata mm. su mambobin wannan kungiya shin akwai wasu akwai wasu hanyoyin da ita wannan kungiya za ta yi amfani da su domin ta samu kuɗaɗen ta yadda aikinta Eh, tabbat saboda shi ne maka kowace kungiya akwai dokokin ta hmm. akwai kungiyoyi wanda suna da abubuwa wanda suke yi ya to yana kawo musu kuɗi yana kawo musu abubuwa wani ɗan kaɗan wanda za su samu su yi wani tafafiyansu akwai wanda suna maka kamar wani zannuwa mhm. wani tuwahi a sunan na ƙungiyarsu wannan abubuwan yana birge abun ga magoyan bayan kungiya suna saye wannan abubuwan in suka saye yana kawo musu kuɗi akwai wanda suna wani taro bisa kan wani waye kai sai kaga kamar duk yawanci wannan wajen uwan kungiyoyi su suna irin wannan abubuwan sai a zamanto akwai taro wanda ake na zama wanda dan a waye ma'aikata kai to wata ran wannan abubuwan duka sai a ce to gashi duk mai so ya zo wurin waye kan bisa kan fanni kaza na incin ma'aikaci ko bisa kan kaza to ya zamanto zai bada abu kaɗan wanda zai zo ya zamana ya samu a koya mishi yadda ake yi wannan tafiyar da ake so a koya to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke kama kungiyar kuɗi babu wasu kungiyoyi na ƙasashen waje da suke kawo haɗin gwiwa su da tallafi ga ita kungiya haka eh to irin wannan ma akwai shi sosai paske in ka diba kamar yanzu in ɗauka kamar wurin su granfrat dambaji su da ya zama to education mm. akwai kungiyoyi da yawa wanda suke waje wani international da education mm. wani to tun da za ni koma jan eh. shi shin shi gwamnati ba ya kawo tallafi gwamnati ga kungiyoyi ga kungiyoyi sai in ce maka a'a amma ga uwayen kungiyoyi tabbat gwamnati yana kawo musu tallafi tallafi don su samu su yi abun nan nasu wannan sosai ma ana samun shi duk shekara akwai abun da gwamnati take ba tallafi ya zama to tallafi ne wanda take ba su doka ce ta tani da hakan koko dai gwamnati ce take diba hanyar da za ta bi domin ta samu amincewar ko a wani lokaci ba amincewa bane abubuwa ne wanda ma'aikata su suka je kungiyoyin suka yi yarjejeniya cikin yarjejeniya suka samu haɗin kai na gwamnati wanda za ta rika tallafa musu kan fanni ka ta zamanto abubuwan ta take tallafa musu don su ma su samu tunda su ma suna da wani cikin ƙasa ƙungiyoyi ba ya zamanto ba ne zamanto kawai a ce su zo su matsa ma gwamnati ne aikinsu a ko su matsa ma eh, me ake cewa magidan nasu ne aikin su a kungiya tana da amfani sosai cikin kasa ya zamanto cikin kasa ya zamanto cikin ma'aikata akwai abubuwan da wanda kungiya in ya gaya gwamnati sai kungiya akwai abubuwan da in ya gagare eh, mai ma'aikata sai kungiya mm. wataran abu dewa don in ka diba gwamnati tana amfani da eh, kungiyoyi uwayen kungiyoyi wataran cikin wani fanni kamar a waye ma'aikata kai mm-hmm. duk wannan wataran sai uwayen kungiya tunda mutum in ya zamanto naka ne gare ka yake kai ya hishin zancen ka da ji na wani wanda yake abun nan eh, wanda yake nesa ko zamanto na wani wanda yake abun kishi mm. shine yake sa wata akwai tallafi da gwamnati ke badawa don a samu a waye ma'aikata kai wannan abun da ake bada da a waye ma'aikata kai ne menene ya zama ma'aikaci ya zama to ya san incin shi a cikin ma'aikaci ya zama to ya san san ciwon kanshi a cikin ma'aikaci a wurin aikin shi dan wani taran sai da mutum ma'aikaci sai ana washe waye mishi kai ya zama to ka san menene incin ka menene ya kamata kai dan kasar ka ta ci gaba menene kamata kai dan aikin ka ya ci gaba duk wannan saboda shine gwamnati ke bada tallafi don a samu a waye ma'aikata kai. Eh to dan ba shi taimakon gwamnati a kungiyoyin kwadago haka shin bai zama wani wani sayan su haka ko ko doka da ita ce takamaimai ta ba da wannan hurmi ga gwamnati ta taimaka ma ta ba da ta rika ba da tallafi ga kungiyoyin kwadago to eh kasan ada shi gwamnati duk abin da suka yi akwai son kai ka gane ko wannan taimakon da suka bada jin shi kai kamar dai shi na yin shi ba cikin yasu ba ta cikin taso ba kenan eh <laughs> alhali alhali yasa kace haka ai diba kamar yanzu eh, akwai kuɗi da gwamnati ga ba eh, uwayen kungiyoyi wato wani kaso dai za a ci wani kaso eh. eh, to kamar shi na nuna son kai kamar gadon shi kai kamar ya ba su kamar dai ya musu kyauta mm. tun da ya musu kyauta ya kamata kenan a dibe shi da ido rahama a ko ana so a yajin aiki bai kamata ba a kwarai kuwa alhali alhali ba haka ne zancen shi ke ba kuɗi kuɗin ƙasa ne mm. ya gane ku kenan waɗannan wannan taimako da aka badawa na ƙungiyoyi abu abu na da aka tsarawa manyan ƙasashe daga zuwa eh, masu taimakon ai ba rijiyon kuɗi gare su ba rijiyon kuɗi gare su ba cikin kuɗin al'umma suna. an kai ta da an ka ce ga abin da kamata a ba ƙungiyoyi amma ni zancen eh, taimako mm. zancen taimako eh, bai isa ba a kula da kungiyoyin ma'aikata uwayensu ko kungiyoyin ma'aikata mm. tarbace duk inda kungiya take inda sun kai karhi kamar ya zancen taimakon da muka samu da kasashen waje eh, duk wannan kungiyoyin kuɗin tarbacin magoya bayan su ne hmm. to nan eh, kasashen mu kamar nan Nijar da na sani ba a tarbace yadda ya kamata eh, me ke matsala kenan saboda kama magoya baya jin suka yi shugabanni suna da wata hanyoyi suna da waɗansu hanyoyi su samu kuɗi alhali ba haka bane ada kamar in ka ɗauki sandika sandika kungiyoyi na ƙasashe horon England da namu akwai bambanci sosai kamar in ka je eh, ƙasa eh, ghana mhm. ko nigeria in ga irin arzikin daga kungiyoyin ma'aikata gidajen da gare su kama da eh, sunan ƙungiya. cibiyoyin da suke mm. mu eh, shekara eh, dubu biyu mun je gana da sunan kungiyar mu da mun ka je gana. Eh, gidajen da mun ka je otal din da mun ka sabka na na sandika din malam makarantar gana ne hmm? otal suna da kwarai kwa suna da otal suna da obere suna da motoci duka wannan sun same su ba da kuɗin gwamnati ba ta hanyar tarbacen mambobi da kuɗin tarbacen suna kamar yanzu munan sai a ce ga shekara kowane ma'aikaci zai ba da shekara hudu dijikka hudu ba abin da ka yi su can da sun kai otal tarbace na an ka an ka ce shekara wajen bakwai kowane ma'aikaci zai ba da cd za haka da wa'adi ya zo waɗannan kuɗin suna an ka sa an ka gina e, eh, cibiyon ma'aikata kuma eh, da ma'aikata suna da ma'aikaci suna da matsala eh, ta lahiya ko ya ya samu wani wata matsala waɗannan ƙungiyoyin suna da dukiya isassa don su taimaka mishi kenan munan. To nan me yasa ba za a yi haka ba? Ba za a yi koyi ba da ma'aikatan ko kasar Ghana. Eh, rishin eh, rishin eh nijin naka akwai bambanci sosai. Ka zancen yawansu. Mm. Yawan ƙungiyoyi kamar cikin waɗannan ƙasashen Eh, eh, ronon england babu kungiyoyi ma'aikata da yawa ba su da yawa akwai su ba guda kaɗai ba ne amma ba su da yawa kamar namu kamar misali in ka ɗauki nigeria. kungiya guda gare su mai karfi ta ma'aikata uwa kai ga ca kungiya eh, mm. guda gare su mai karfi akwai wata amma ba ta ƙarhin waccan mm. kowane kuma gungu-gungu za ka samu sandika guda ko biyu mm. kenan zancen eh, tarbace ƙungiyoyin in suna son su ga hasken su ga hasken sandika ɗinsu wajibi na su tarbace to ai wannan yara ta gare ku ku shugabannin irin waɗannan ƙungiyoyi domin ku wayar da kai jama'a shin wani aiki kuke yi eh, domin muna waɗannan mambobi na kusa mai muna horo muna horo mm. muna gaya musu kamar misali eh, manyan ƙasashe kamar idan kun je yajin aiki ka san doka ta ce idan ka je yajin aiki mm. ranar da ka yajin aiki ba a biyan ka mm-hmm. ba a biyan to inda eh, sandika suke da tsari suke da kuɗi ba su dogon yajin aiki saboda sun san da in sun kai yajin aiki akwai wata gudunmawa da ya kamata su ba ma'aikatansu mm. su ba eh, magoya bayansu mm-hmm. saboda suna da waɗannan kuɗi mm. amma munan eh, gaskiya ne ya kamata a yi horo kuma mutane su ga unhwanin sandika saboda mu muna zance akwai unhwanin shi akwai ranar sandika amma mutane da yawa su tu manyan ma'aikata manyan ma'aikata kadar mm. su yin su kai sun yi dogon karatu karatun su ya ishe su matsayin su kadai ya ishe su alhali idan ana son abu eh, ya ci gaba ya ci gaba a gasken shi su ma waɗannan sun kai dogon karatu wajibi ne su shiga cikin ƙungiyoyin eh, ma'aikata dan akwai gudunmawar da ya kamata su bada Mm. ana ɗaukar ƙungiyoyin ƙwarago a matsayin jami'in siyasa mi za ka ci akan wannan zargi da ake muku wani lokaci jami'in siyasa kama ka waɗi kace ƙungiyoyin ƙwarago eh. kuma a zumunta a ci ana musu dibin eh, eh, ƙungiyoyin siyasa saboda yawanci akan ce gwamnati ta kan ce ku 'yan siyasa ne na ake cewa in aka ce mu in gwamnati ce mu 'yan siyasa ne ina tsammani to kenan mun yi aikin mu mun yi kokari saboda me ce haka dan shi gwamnati kullum ya hiso a ce zamanto abun da yace kai kai kakka zagardama mm. Hmm. in ka sha gardama kenan ba ka da shi ba an yi kaza kana adawa kenan kana adawa kenan mu kuma ƙungiyoyin ma'aikata aikin mu cicu hakkin ma'aikaci duk inda yake yau in ma'aikaci aka takura mishi an ji mu hmm. in aka ji mu wata ran tana yiwa muryan bata buge mutumin ba sai ce ai mu kaza ne wannan kullum wannan muna jin shi yau in gwamnati ta yi kaza in muka huto muka yi magana a ce ai wani ka gani ai bayan wani yake wani bayan wani yake hmm. wani bayan wani yake wannan zargin kullum muna jin shi amma bisa kan aikin mutum wannan tabbata ne in kai ba daidai ba wannan da ake cewa in kai mutuna ba daidai ba mm. kamar ma'aikaci aka mishi ba daidai ba an ji mu in aka ji mu wata an baya birge gwamnati ko wata in gwamnati paske mu ba a ce ya zama tobo ba kullum mu ce a abu mu yarda ba akwai abubuwa wanda aka yi sai mu ce mun yarda mm. kuma sai mu huto mu yaba mm-hmm. wata ran yaba wannan ma kuma sai ta zama to kuma ma laihi ne shi ma in muka ce ba mu yarda ba laihi ne in muka yaba abun da aka yi na alheri shi ma laihi ne kenan ina tsammanin dan adam mai ya gane hali yayin da ake cewa to shi yake sa wata rana mutane suke wani zargi a ce ai wani kaza ne wani kaza ne a zaman duniya kuma ba a rasa irin wannan abubuwan amma tabbat kungiyoyin ma'aikata duk abun da ba daidai ba sun hutu su waɗi yau gwamnati komin karin gwamnati kungiyoyin ma'aikata ba ta yi karin su mm. don kungiyoyin ma'aikata mutane ne waɗanda suka taru wanda sun san yawan da ke yarayar ta bisa kan shi yasa duk wata ran komin karin gwamnati kungiyoyin ma'aikata su wata ran bisa gwamnati tana da ƙarfi mm. in aka yi ba daidai kaji su. eto dambaji wannan ƙasa tamu ta Nijar an san da idan ka dibi yanayin da al'umma take ciki wato matsalar talauci da fatara da ta addabi ƙasa ma'aikata ma wannan matsala ta shafe su idan ka ɗauko batun wannan batu na kasafin kuɗi na wannan shekara ta takwas wato an san da ƙungiyoyin fararen hula suna nuna adawa kan wannan kasafin kuɗi domin a cewar su eh, zai ƙara tura talakawa cikin mawacin hali idan ka duba su ne ne talakawa ma'aikata ne amma ma'aikata sun yi shuru kan wannan batu shin yana nuna cewa matsalar bata shahi kungiyoyin kwadago ba eh ada eh, kahin in baka amsa ina so in komo akan wata suka da 'yan siyasa gayi mm mm-hmm. wannan suka ba ta da gindi ba ta da kai a ce wai 'yan sandika eh, suna siyasa ba su siyasa kawai di ba ba ta yiwuwa mutane su ajiye bukatunsu ku zo ku nemi sulhu tare da su su ɗauki alkawali ba su cika ba kuma su ce kuken siyasa ne mutane su san da sanin e, eh, sandika suna da izinin su siyasa kamar akwai ƙasashen kasashen da sandika ga ciya ga siyasar hmm. kamar suna goyon bayan 'yan communist ko suna goyon bayan siyasa kaza ka hmm. to mu cikin kasashen eh, mu kasar mu Niger babu wannan tsari ko da dai amma ana shaidai a boye ko eh kana iya no di ba a boye wannan wani zance ne ya gane ko duk wanda duk wanda dan kasa yana da izinin shi yi siyasa hmm. amma da sunan kungiyar ku ku zo ku taro ku ce kun goyi baya kungiya kaza ko ko da dai ko da dai an yi shi ko masu rinjaye jika jika ko da dai an yi shi an taba yi babban an yi shi ma eh, hmm. babban kuskure ne Mm. ka gane ko lokacin zaben 2011 etn hitowa ta yi ta ce a goyi bayan wane kaza babban kuskure ne saboda inda sun tambayi ra'ayin magoya bayan su ba za a wannan kuskure ba mm. sandika yana da izinin ya ce a goyi bayan kaza haka mai su zamanto eh, duka magoya bayan shi illahiran magoya bayan shi sun amince amma wannan abin da an kai babban kuskure ne a gane ku mutane su san da sanin eh, kamar yau waɗanda a adawa eh, a ce sai eh, a ce muna tare da su mai gobe in sun kaje iko sai su ce muna tare da adawa yau wannan zantuka ne mu duk abin da muka yi ba mu yin shi a ɓoye saboda muna hiddo eh, bukatunmu baro-baro gwamnati ya kira mu eh, mu nemi sulhu da shi kenan in ka yi suna cewa siyasa siyasa duka daidan suna son su kalle muna lago eh, dan su samu nasu kutsa cikin kungiyoyin ma'aikata kamar misali idan an kire waɗansu kan aiki su zamanto waɗansu ba su zuwa mm. kaji dalilin yanzu zancen da kai mini tambayar da kai mini gaskiya ne e, bukatun ma'aikata da bukatun al'umma akwai babba alaka eh, tsakanin su kamar yanzu zancen wannan eh, kasahin kasa mm. an ka ɗauki waɗansu eh, dokoki eh, ya shahe mu sosai saboda in kai la'akari ƙungiyoyin etn da yawa sun hito sun yi sanarwa sun ce ba su yarda da wannan waɗannan eh, dokoki wannan fannonin dokoki ba mm. kamar misali ustn na ji ta yi sanarwa amma sanarwa kaɗai ta yi ina zuwa ka gane ko kenan su ce ba za su goyon bayan wannan abin da aka yi ni ga nawa gani kuskure ne ada idan ka je wurin wannan marshal aka yi sati biyu sati biyu za a ganin ma'aikata da yawa magoya bayan sandika kenan wannan shaida ce da ma'aikaci in ka ɗauke shi ya yarda da wannan kokowar da aka yi to su uwayen eh, sandika eh, eh, uwayen ƙungiyoyi. su akwai nasu ra'ayi nasu tunani daban akwai nasu tunani daban ban ce ƙungiyoyi ba amma shugabanni akwai nasu tunani daban ba ta yiwuwa yau zamanto duka wannan abin da aka yi zamanto sandika sun yi shiru bai dace ba ina son tuna maka eh, ada shekara dubu biyu eh, da biyar ai an yi wannan ko mm. kana tuni lokacin da eh, ikon tanja ya hiddo doka inda ya azama abinci tax tax mm. wasu haraji haraji waɗansu haraji haraji mm. eh ma'aikata da ƙungiyoyin su stasis sun ba su raba an kai ta jaya an kai ta jaya an ka ce kai ku zo mu gani a samu sulhu da ku sai an ka samu sulhu mm. kuma in ka diba ne wannan ba kasar Nijar ɗaya ya wannan abin ga faruwa ba na ji shekaran jiya e kasar Kodiwa. bayan doka ta je gaban majalisa ma'aikata sun ce ba su yarda ba yan kasuwa sun ce ba su yarda ba gwamnatin su ya ce to tun da abin ya zama haka mm. yanzu waɗannan dokokin sai an kirawo ku an shawara kahin a kai a ƙara kansu gaban majalisa haka ne dace a yi cikin demokrasi amma ba ta yiwuwa kai ka zo ka ce kamar dai ba zaɓen ka an kai ba da ƙarhin tuwo ne da ƙarhin takobi ka samu iko idan akwai gungun 'yan ƙasa daga ciya ba su yarda ba wajibi ne ni ga nawa gani ashe gari su a tattauna ashe a tattauna da su daidai gwargwado kamar misali ada abin ban takaici kai shi haka ya dace ni yanzu idan zan zuwa eh, garinmu in zan shiga bisu sai na bi haraji dan mi shi minista bai bin haraji idan zai zuwa gidansu saboda mu mu muna shiga bis ko eh, talaka suna shiga bis dan mi za a sama eh, bis haraji na biyu kama abin da shahi eh, kayuka kai kai ya dace inda gwamnati gaba waɗansu gungun 'yan ƙasa furniture a ce saura a sama furniture ɗin su haraji irin waɗannan abu na muka cewa bai dace ba wannan doka ai mata ai mata gyaran huska kina a takaice wannan zancen 'yan sandika ya shahi su duk wanda ga son shi zuzuce sai dai in ya nuna son kai. Na'am. To bari in dawo kan dan Malam Muhammadu shin an duba a wannan lokaci kamar gwamnati a da tana tsoron kungiyoyin kwadago su shiga yajin aiki. Shin yanzu kana gana a wannan lokaci haka ne? Gwamnati tana tsoron irin waɗannan kungiyoyin kwadago? Mm, tabbat. Ashe? Eh wannan tabbat ne ko gobe gwamnati tana tsoron kungiyoyin kwarago saboda mai zan gaya maka haka don ya zamanto tattaunawa kullum ana yi ba a bari ba kenan in babu tsoro ba a tattauna shi ya zamanto saboda kwana biyu kwana biyu duka ya zamanto uwayen kungiya shugabannin suna zuwa wurin gwamnati ana dan tattaunawa kuma in ka diba ko kungiyoyi wanda suke cikin yajin aiki komin abun da gwamnati za ta haɗi a ƙasa ƙasa ta nemi tattauna a zo a tattauna don tana gudun yajin aiki tun da in ya zama to ka diba kungiyoyi ba su da wani makami in ba yajin aiki ba mhm. gwamnati kuma ba abun da ta tsana kamar ya zama to yajin aiki dan cikin kasa inda aka fara zuwa yajin aiki kenan ya zama to kasar ba lahiya ita kuma gwamnati kuma abin da take gudu ya zama to a ce kasa ba lahiya kenan shi yake sa kullum ko gobe gwamnati akwai dardar akwai tsoro wajen tana jin tsoron uwayen kungiyoyin wanda ya zama to kungiyoyi ya zama to uwayen kungiyoyi gwamnati tana tsoron su wannan har gobe tabbata ne tunda yajin aiki abun da gwamnati ta tsana kenan mu kun ba mu da wani abu in ba yajin aiki ba yau in aka taba mu mu ji ba daɗi ko abun da muka kayyada muka ce kaza muke so in ba a yi shi ba haka haka haka kaza da muke so za mu je yajin aiki kuma ko gobe in ka diba in ka diba duk ƙugiyoyi kwana biyu kwana biyu har yanzu ana cikin shi yau in ka diba ka fannin lakwal kungiyoyi ya zamanto na 'yan makaranta ya zamanto na mushinan lakwal ne suna cikin yashin aiki in ka diba wajen likita ana cikin yashin aiki likita har yanzu muna da kungiyoyi wanda suke wajen mu wanda ba jiya bane ma suka tsaye da yashin aiki amma likitoci wanda suke cikin komin komin hmm. jiya da suka kare yajin aiki. Kuma dai ana ta kokowa domin kare hakkin ma'aikata idan gwamnati ya shiru a shiga yajin aiki. Idan gwamnati ya shiru ba mu da wani abu in ba zai yajin aiki ba. To akwai wata matsala da nake ganin za ta iya kasancewa eh, idan wato su kungiyoyin kwadago ba su haɗa kansu ba wato wannan election professional wato gogayya tsakanin kungiyoyin kwadago shin dan baji kana ganin yana da kyau a rika wannan gogayya tsakanin kungiyoyin kwadago tsakanin su eh election professional eh kana ganin ba wata matsala ba ce wadda gwamnati za a iya amfani da ita in aka ce wata kungiya sai ta wata wajen neman yancin ma'aikata. Ka san ada wannan ba laifi ba ne. ya gane ko a yi zaɓe eh, kamar zaɓen siyasa na tunda akwai ƙungiyoyi da yawa a san waɗanne ƙungiyoyi ne sun ka hirin jayi mai mm. sun hirin jayi bai ce ba saura za a banza da su ya mm. gane ko saboda mai yiwuwa ce gaba in an kai zaɓe eh, waɗanda ba su samu rinjaye ba su rinjaye manyan sandika ɗin su zamanto sun sha baya kamar dai na siyasa ne ni jin nika wannan eh, wannan ba laifi ba ne mm. idan an yi shi cikin adalci ba son babu son kai mai ga alama ga alama eh, ana son a yi abu eh, da son kai alhali idan an yi shi da son kai ba za a samu kwanciyar hankali ba idan an ce yau kungiya biyu kadai idan an ba su goyon baya za su zuwa a kire su a tamna da su yi shuru da saura yi shuru yi banza da saura nijin na kai abu na da ya kamata a yi taka tsantsan idan za a zaɓe yi zaɓe yadda ya kamata bisa adalci bisa adalci kuma waɗanda sun kai rinjaye su a ci gaba da tattauna da su amma waɗancan kuma su ma e, ka aiwaci da ra'ayinsu mm. wannan shine demokrasiya ta gadawa ba a ciya dan ba ka samu dan ka samu fite guda ko dan ka samu eh, kamar ce an kai kungiyar da ba tara kashi biyar cikin ɗari eh, idan ana son a tattauna da su mm. sai an kai wannan zaɓen ko ce eh, ta samu kashi biyar cikin ɗari na ana sa cikin manyan kungiyoyi wato za a dama da ita za a dama da ita amma inda aka yin shi inda aka yin shi bai hana waɗan ƙananan sandika su ma tamna da su mm. idan sun aje bukatunsu idan sun je yajin aiki tamna da su kuma ƙasashe da yawa inda an kai wannan zaɓe idan abin ya juyo sai a ga sandika ɗin da ya rinjaye yau gobe ba shi ba ne saboda bai bi bukatun ma'aikata ba kenan can ba ta yiwa idan za a zaɓe ka zo ga ma'aikaci ka ba shi jika biyar ko jika ka ce ne shi mini tun da su can eh, da girma da arziki ne aka zaɓi. Ba wannan ba kenan. A ah, non ba zaɓe ne aka kai kuwa da kai da kanka san ba zaɓe ba ne. Kai ka taɓa zuwa gida eh, ka ga da ka zaɓe. Inda ganin mutum guda shi kaɗai ya zaɓe so goma yaro kuma kenan ko a cikin kungiyoyin goyi zaben haka yake kasancewa haka ba ada haka ne yake kasancewa ko ba kaji ko a ba na amsa ai eh, haka nan ne <laughs> duk inda kaji ana zabe eh. babu kart inda zan tabbaciya da kai ne kamar yanzu kuna ɗaukar kart ita ka je kai zabe da sunana tunda dai babu babu hoto nan in kai kart ka ta ni zo na ɗauka ni duk wanda ya diba sai ce a ah, kai wanga ba kai bane mai ka ta zuwa biro da vote ka gani ko kananan yara sun zo yaro mai shekara eh, sha biyar ya zo da karta ɗin mai shekara hamsin ya yi zaɓe to har ƙungiyo zaɓen sandika zaɓen sandika haka zai kasance. E to malam dambaji da yake mun zo ƙarshen wannan mahara tamu eh, shin ya kake ganin makomar ƙungiyoyin kwadago a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar ganin yadda ƙalubuloli suke tattare da dama. Ni ƙungiyoyin ma'aikata wajibi ne idan suna son ma'aikata su ba su goyon baya su zamanto suna biya musu bukatu kamar idan akwai matsaloli bai kamata eh, kungiyoyi su kunnen oshege ba su shiru a gane ko kamar misali abin da ke faruwa yau duk wanda ya ce maka wai wannan abin bai shahi sandika ba ya nuna son kai ya nuna son kai saboda yanzu in ka je ka ɗauki factory ɗin ta Nijelak za a ganin abubuwa da yawa kuma ba ta yiwuwa cikin ƙasa irin wannan abu shawaru waɗanda ƙungiyoyin da ya kamata su kare ma'aikata ba su magana ba ba magana kaɗai ba zamanto su ce ba su yarda ba wannan abin a mishi gyaran huska kenan idan muna son sandika ya ci gaba da mutane suna ganin unguwanin shi suna ganin hasken shi ya kamata shi zamanto ko da yaushe ana ganin shi a gaba eh, shina kare eh, muradun eh, ma'aikata. Malam dan Malam Muhammadu mi zaka cewa kan wato wannan makoma ta kungiyoyin kwadago a nan gaba idan ba a su ma'aikata ba su tashi ba tsaye ba suka kwatakin su suka kare muradun kungiyoyinsu da eh, mambobinsu. Mm, tabbat eh, me ake cewa makoma kungiyoyin kwadago yana bisa kansu duka inda ana so makoma ta zamanto mai kyau ya zamanto mun samu haɗin kai tsakanin mu uwayen kungiyoyi zuwa kungiyoyi ya zamanto an samu haɗin kai duk abun da za a yi a buɗe ma juna kofa ya zamanto ana tattauna tare dan bori guda na ke matsayi ya ake cewa mu duka aikinmu cikin hakkin ma'aikata kenan ya kamata a zamanto a ce mun yi buɗe taro wanda zai kamata muna tattauna tsakaninmu don mu samu mu shawo kan matsaloli na ma'aikata wannan tabbat ya kamata mu ci gaba da wannan nazarin don komi yawan mu ina tsammani in dai hangen mu guda ne muna iya zama tare mu diba matsaloli tun da yayin da aka haɗu in ka diba kasashe da yawa nan bene in ka diba gida guda ma ne ake tare duka duk yomi komin yawan uwayen kungiyoyi cikin gida guda ne ake matsaloli tare ake tattauna su mu ma ina tsammani Nijar muna iya yin wannan don saboda mu samu ceto hakkin ma'aikata to madala masu sararin mahara studio kalangu duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara tamu kun dai saurari malam Shebu Dambaji sakataren kungiyar SNES eh, da ke cikin uwar kungiyar kwadugu ta USTN e sannan kuma kun saurari dan mamman Muhammadu wato na kungiyar kwadago ta CJSL Nijar duka tare da waɗannan baki da muka gaito mun tattauna wato eh, makomar ƙungiyoyin kwadago a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da aikin su da yadda ta kamata su kare ma'aikata da dai ci gaban ƙasa baki ɗaya da fatan wannan shiri ya ƙaitar da ku a madadin malamin da ya taya mu a kan injin neman ma'ada nake ce da ku sai kuma wani lokaci idan Allah kai mu inda za mu zo muku da wani sabon shiri a huta lafiya.